ya el tashi ina da shekara goma sha hudu aka wanke ni aka mina aure. An mini aure ne na gatanci sai mu ce na gatanci don wannan lokaci ba kowa ke samun haka ba sai dan gata. Na tuna mahaifiyan ubana tana gaya min ta ce mini Jamila abinda nike so da ke kar ki yi wasa namiji ya faɗi ki faɗi saboda me kakana ta ce daga nan ne ni kaka ya samun 'ya'ya masu albarka. Kallabin shirin a wannan makon ‘yan uwana mata, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da kowa shirin kallabi shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu, mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma. kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba suna na alheri grace abdul mu ta mako wata mace ce da ta fuskanci kalubale daban-daban a gidan aure duk da haka ta kudura aniyar cimma burinta na rayuwa. Za ku ji kowa ce ce. Za mu kuma yi dubi kan tasirin auren gama gari da ake gudanarwa a jihar Kano. Kana, ma aka fitila kan batun tarbiyyar 'ya'ya ganin yadda zamani ke kawo cikas da mai da hannun agogo baya a wannan fannin. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. kai ga hiranmu da kallabinmu ta mako. Bari mu faro takon a kanan daban Najeriya, inda sabuwar gwamnatin da aka kafa watanni takwas da suka gabata ta rungumi shirin aurar da zaurawa da ta gada a gwamnatin baya. Shirin kallabi ya gayyaci masu ruwa da tsaki a wannan tafiya da suka hada da ɗaya daga cikin amaren da aka aurar. sunana khadija Sakir suleiman phd arabic kuma ni ce dcg woman babbar mataimakiyar babban kwamanda ta bangaren mata da take hisba kano sunana amina aliyu umar lawyer ce ni kuma chartered arbitrator ce kuma mai shirin zama insolvency practitioner a lawyer ce wacce take zaman kanta Nishi Sha'ibu Abdulmuminu kamar yadda aka sani mai girma a jagora dr rabi musa kwankwaso shi ne ya fara kiretin wannan aure a tun a waccan tenuwa tasa da ya sake yi kamar yadda ya ɗauko ayyuka da dama na saisaita halayen mutane makarantu kai wasu yara sai ya shawara da malamai musamman shi irin shugabanmu na nan kwamanda wanda a da ma shi ne kuma yanzu shi ne cewa me za a yi wanda kuma zai ƙara kawo wani gyara al'umma kasancewar yaƙi da mutane ba ta gari ko kuma yaƙi da lalacewa al'umma musamman bangaren mata kusa da jajircewar shi babban kwamanda wanda sheik malam amin ibrahim daura suka ba da wannan shawara ta ayyuwa zawarawa da suka dami jama'a ma'ana ba damuwa na wani abu ba a matsalar su ta damu jama'a Dr. Rabi'u Musa Kwankwasa tun a waccan tenuwa ya karbi wannan abu kuma aka yi shi ciki ikon Allah ba ɗaya ba ba biyu ba a waccan zamanin. To duba da cewa wannan gwamnati ta injiniya Abba Kabir Yusuf Abba gida gida an riga an san irin su ɗaya da shi mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso wajen ƙoƙarin saita zuciya al'umma da kuma gyaran banna da kuma tabbatuwa da wannan to shi yasa da ya zo sai ya ce yana so ya ɗabbaka wancan aiki da shi ainihin jagora ya taɓa yi na taimakawa mutane masu bukata aure a wancan zamanin to a cikin mashi'ar Allah suka ƙara haɗuwa da shi kwamanda namu aka tattauna shawarar cewa to wannan karan ma bari a yi shi gaba ɗaya ya dawo auren gata instant da ake kiransa auren zawarawa tuna yanzu an san babban abin da yake ciwo mutane to a ƙwarya shine akwai matsalar yara ga sunan barkatai mata yau bara suke yi mata tallace-tallace mata aikace-aikace zaman kashe wando ba iya maza ba har mata saboda babu kuɗin da za a yi musu kayan ɗaki za ki ga uba har guduwa yake mu da muke hizba nan muna tare da ishu da crisis iri-iri na iyaye kaga iyaye sun gudu sun bar ya'yan saboda an sa rana an sa rana an kuma an sa rana babu kuɗin aure ko kuma shi kansa angon zaka ga maza ga sunan suna son yin aure amma hidimar da ake yi yanzu ta aure da kuma lefe da su a sadaki da shauransu ya sa ya kasa auren to wannan duba ya sa mai girma injiniya abba kabir yusuf ya ga cewa to a hada a yi musu auren ma yan mata ma ba wai sai zawarawa ba kin ga an samu tabawur an samu abin da ake kira ci gaba akan abin da shi mai girman injiniya a dr rabi musa ya creating na shi wannan aure an ɗabbaka shi kuma masha Allah an zo da wani sabon tsari an ƙara shi akai kuma da aka fara alhamdulillah ba mu samu wata matsala ba tun da dama shi kwamanda kamar da faɗa malam amin daurawa shi su suka yi wancan tenuwar yanzu ma kuma su aka kawo hisba muke aiki tare alhamdulillah muke a matsayin mukaddashin su so aka fara muka fara tantance mutane aka zo aka yi su gwaji aka zo kuma har zuwa yanzu dai da Allah ya tabbatar da wannan aure aka yi shi kuma aka daura shi aka yi walima kamar yadda aka yi to barisa kin ji abinda um, shi faɗin da ta yi mana ta ce matsaloli da aka suka dinga fuskanta na zaura ba matsaloli wai na takura ba na rashi da sauransu shin kina ganin wannan aure shine kamar zai kawo um, gyara a yadda abubuwa suka taɓarɓare za ki ga mata ga sunan suna bara matsaloli dai da dama ga shi dama ana ɗan fama da matsi na tattalin arziki a ko ina to daga mahangar abin da zan kalla ko ce mahanga ta shari'a wannan aure da aka yi shi zan ce wani abu ne da zai taimaka wurin kawo sauƙi na kamar abin da ta faɗa matsaloli na mata ko zawarawa da sauransu domin me idan kika kalla ko a addinance ko kuma a ita conventional law din ai shi aure wani abu ne wanda ita kanta dogar take kamar regulating ko take protecting wanda ba sai na shiga cikin zurfin abin ba masu abin suna nan ba zan taba nan ba amma ina magana ne misali ta doka tana protecting wannan so yin auren mata da maza din zai hana kamar yanzu misali akwai doka a kundin penal code wadda take cewa idan har namiji ko mace sun san cewa a dokarsu ko a al'adarsu a yin zina ko irin makamantan waɗannan ayyukan haramun ne mutum ya aikata to laifi ne za a kama shi da laifin aikata wannan zinar da ya aikata kuma a hukunta shi to kin ga kenan ai aurar da zawarawa wala Allah akwai 'yan mata a ciki ko ma menene wannan hada auren zai hana yaduwar wannan laifin kuma za a sami kamewa da nutsuwa a cikin al'umma din tunda ita dokar misali in kika dauke dokar penal code kika dawo constitution ita kanta ita ai kanta constitution ta yi maganar guaranteeing da protecting family life da private affairs na 'yan ƙasa sannan idan kika ɗauki misali section 17 subsection 3 paragraph h shi ma ya yi maganar evolution and promotion of family life a wannan bangaren to kin ga duk abu ne wanda wannan yunkurin da gwamnati ta yi abu ne mai kyau da za a rage eh, matsatsalo kwarai da gaske so domin me ai section 13 na constitution din shi ya baiwa ita eh, gwamnatin ko tarayya ko ta jiha function mm. akan executive ne legislative body ne judicial powers na si observing wannan chapter 2 din yawwa fundamental uh, fundamental policies and directives na ita constitution din to kin ga ko idan haka ne ai za mu ce ta wannan fuskar abu ne mai kyau wanda gwamnati ta kaddamar so ni a tawa mahangar wannan abu ne wanda yake gaskiya uh, abin i commending abu ne wanda yake mai kyau abu ne wanda yake ba ni da ma watsin da zan express bari koma kan ita wannan amarya na tabbata ta taba aure ba wannan bane karo na farko kuma tana shiga cikin yan uwanta zawarawa shin waɗanne irin matsaloli zawarawa wannan suke fuskanta gaskiya haka mun ji daɗin wannan aure da aka yi mana shi saboda gaskiya mata suna fuskantar matsaloli kala kala kalubale bare a ce iyayen marayu haka muna fama da matsaloli amma alhamdulillahi wannan gwamna namu mai girma abba kabir yusuf gaskiya ya taimaka mana sosai wanda za ki iya dan zayyano mun wasu matsalolin ko da ba naki ba tunda ai kina da kawai waɗanda ba su da aure kuma duk waɗannan matsaloli na tabbata kin saba gaskiya ne haka ne zaka ga matsaloli misali ga yara an baka da su dawainiya ci da sha kayan Allah matsaloli ɗawainiyar makaranta ga rayuwa ta riga ta canja ana fama da abinci wannan ko tallafi da aka yi mana na aure da yardar Allah muna fata za mu samu wani garkuwa za mu samu wani kariya akai abubuwa da yawa kuma aure abu ne sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai karfi ina da kyau akwai falala sosai akan aure akan mata da bata da aure akan da mai aure shin aka dan fuskanci misali kamar cin zarafi misali idan eh, cin zarafi ko tunda an san ba namiji a gida kukan fuskanci eh, eh, gaskiya ne idan ba ka da aure gaskiya ne irin mummunan fahimta ake maka aure ku daraja ne da shi ko ka kare mutuncinka amma wani ne maka wani hangi hangi to ina da muhimmanci wannan kalubale ne ma babba a gare mu muna fama da wannan amma gaskiya mun ji daɗin wannan aure da aka yi mana Allah ya saka da alkhairi. masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa. Wata kyakkyawar ɗabi'a da zamani ya gurgunta ita ce tarbiyyar 'ya'ya da ake salon magana da cewa yaro na kowa ne sai dai ga dukan alamu koma bayan da aka samu na shafar yadda yara suke mu'amala da kuma rayuwa tsakanin al'umma. kamar yadda hajiya maimunatu hayatu din ta shaida wa shirin kallabi. Gaskiya hajiya za mu ce yanzu tarbiyya ta taɓarɓare sosai. Sai dai mu ce Allah ya ba mu ikon gyarawa. Kuma ta hanyar da za mu gyara ita ce shi tarbiyyar ɗa tun daga cikin uwar shi ake fara ba shi tarbiyya. Sai ki je uwa ta ce, wayo Allah wannan ɗan banzan ciki ya dane ni. to wannan yana jin ɗan nan tun yana tayi a cikin uwashi kiga an haiho yara suna yan mutsi da su kamar ba su san komai ba eh. amma sai kiga suna aikata abin da zai baki mamaki ya baki tsoro na'am to kuma sannan in yaran namu suka zo suna giragirai ya kamata ko kuka ɗan nan yake yi kin ga jinjiri bai san a ina yake ba ko ba za ki iya sani ba tun da bai isa ya yi magana ba. Na'am. To ya kamata uwa ta daina saurin fushi tana maɗanta ɗanta muggan kalamai ya kamata ɗan nan in yana kuka ko da ba nonon zaki ba shi a lokacin ba ɗauke shi kin ga mu iyayenmu a da zaki ga da wuya ki ji uwa ta biyo ɗanta da gudu ta ce zan ci ubanka ko uwanka ko ɗan banza ko ɗan mm. saɓanin yanzu sai dai ki ji uwa ta yi ƙoƙarin faɗan ɗan nan mm. da wani kalma mai albarka zaki ji to da yawa mu mun taso a gidan mu da mun yi laifi za a biyo mu kamar za a dake mu amma sai ki ji an ce za ku dawo ku same ni yan albarka kawai to kin ga wannan wata kalma ne da kika jefa ma ɗanki wanda bakinki zai iya bin din nan da shi Na'am. In kuka ɗake yi ya kamata ne uwa ta taɓa shi tana girgiza shi tana ishiru ɗan albarka. shiru hafizina a'a sai yake an ce wannan ɗa ne fitinanne ne fitinannen yaro ya fitine ne ya hana ni sukuni to kin yi ma ɗanki baki da cewa shi fitinanne ne to me yasa ko in ya taso daga tasowar shi ba zai taso a fitinanne ba wannan innan abubuwan da ake ganin su kaman ƙananan abu to sai ya kamata mu fara gyarawa matsawan za mu gyara wannan to insha Allah hajiya da yardan Allah za ki ga mun cimma burin da muke so na dawowar tarbiyya. Na'am. Sannan na uku uwa idan ɗa ya kai manzilin da za ki iya zama ki magana da shi. To ya kamata ki zaunar da shi idan ya mace ce kina tana tare da ke kusan koyan shi. Mm. To kamar yadda na faɗi mu gyara tun daga 'ya'yanmu na gira-girai har ya zuwa su mu riƙa musu kyakkyawan kalma. Na'am. Sannan na biyu idan sun fara tasowa sun fara sanin menene ake nufi to ki rika zaunar da yaron ki kina ba shi labarai masu daɗi wanda zai sa jikin shi da zuciyar shi ta ɗauka cewa wannan labarin da kika ba shi irin wannan ɗabi'an ya kamata ya yi ba wanda zai fita waje ya gani mara kyau ba. An daɗe ana eh. maganan tarbiyya zaki ji an ce tarbiyya ba ta mutum ɗaya ba ce akwai iyaye akwai malamai a makaranta akwai makwabta. To amma an waye gari yau kusan kowa ya zama ramin kura daga ke sai 'ya'yanki. Aka san abin da muka rika ji a can baya da zaki ga dan makwabci zai kwaɓi dan makwabci kai wani ma bai san shi ba a hanya ne zai ga yaro ya ba daidai ba zai kwaɓe shi ya gyara kamar ya gyara nasa ne. to amma yau an waye gari zaki samu wasu iyayen su da kansu ma suna shakka su ma 'ya'yan magana to balle kuma wani ta ina aka baro hanya ha aka zo hana dabarar hanyar da muka yi shine yanzu muna nuna cewa mu 'ya'yan mu kaɗai mu so wanki kuskure ya gyara ni saboda idan ya zo ya gaya aiki ji haushi ki nuna ɓacin rai a gaban shi na abin da wancan ɗan ki ya miki gyara to wannan abin da muka bari shi ya haifar mana da ƙara taɓarɓarewar tarbiyya kuma shi ne na faɗa yanzu maƙwabta da maƙwabta yanzu idan ɗan wani ya kuskure maƙwabcin nan ya gyara mishi ko ya yi mishi faɗa yana shigowa da uwan da uban tace ta sai ki ana dambe ana tada hankali a gaban yaran nan cewa ina ruwanka da ɗana da kaga yana yi ka wuce shi mana kai ka haifan mu waye kana bakin to kin ga waɗannan abubuwan su suka sa yanzu iyaye ko da tsofaffi ne suka wuce yara na faɗa ba ta iya raba su saboda suna tsoron kada iyayensu su zarge su su jefe su da wata magana da za su musu kona wanda ba za su iya ramawa ba amma da za mu yarda mu haɗu mu tarbiyyatar da 'ya'yanmu baki ɗaya ba daidai ba ko ba nan ko ba ka nan kai uba a gyara mishi to wannan zai sa ɗan ya rika ganin muhimmancin waɗancan makwabtan da suka yi mai gyara. madalla kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau kallabin mu ta mako wata mace ce da ta fuskanci kalubalen rayuwa a bangaren aure amma ta kudura aniyar ba mara ɗakunya waka aka ce a baki mai ita tafi daɗi ga kallabin tamu. Sunana Hajiya Jamila ni jikanya ne na wurin marigaye Malam Isa Kataki Kumasi. Na yi rayuwa na tashi ina da shekara goma sha hudu aka wanke ni aka mini aure. Auren yar karama aka yi? Eh an mini aure ne na gatanci sai mu ce na gatanci don wannan lokaci ba kowa ke samun haka ba sai dan gata ake ma wannan irin auren. To na karatu a lokacin? Eh kuma lokacin gaskiya ina yar karaman nan dai kowa ya sani na taso ne da kwakwalwa na ta huskan Arabic da English duka amma ta wurin Ingiliziya ba samu dama kamar yadda nake so ba don yin auren dama saboda sukun ne kaka na yace a'a an ce in zo in yanke gashi na yace a'a ba zai yadda ba musulunci ya hana a cire gashi sai dai in dakatar sukurun ci gaba da makaranta to da na ci gaba da makarantar cikin haka ne aka zo aka ce to za a wanke ni za a mana aure to wurin dai ban saya nan ba na yi ta dabara dai ina dan karatu na both Arabic and English amma ina yi ne wurin mahaifiya na don ita ta je school ta kama secondary school to daga wurin ta ne na dauki wadansu su ilimayya na English kaɗan ba da yawa ba. So ya rayuwar auren? Gaskiya aure na ya auren farko dama da yake ba ni kaɗa ba ne ina tare da 'yar uwan abokiyan zamana. Gaskiya na na face difficult na ya samu cikas cikin sha'anin rayuwa na gidan aure ban same shi izai ba saboda shi na haihu yaya uku maza biyu mace ɗaya ita ne karaman da nake da cikin ta Allah ya kawo rabuwa tsakanin ni da miji kuma rabuwan Allah dai da yake in kwana ya kare ba magani amma ba wai mun samu wani matsala da miji ba ne da wani ni da abokiyan zamana ne muka samu matsala ya saya kai ya ce ya sallame ni in na haihu dama da cikin yar karaman ina da cikin cikin na da wata lokacin ciki na da wata bakwai. Da aka kai ki aure shekara goma sha hudu, kika ce kika samu kishiya. Eh. Menene farkon abin da ya fara cikawa da ke? Eh abin da ya fara cika da ni to Eh, lamari dai sai dai a bar ma Allah aikin shi don lokacin ni ban yi wayon ban san ko menene dai rayuwa ba da yake an mini ne kuma aka gwada iko bisa kai na aka mini saboda shi wani abin da yawa in ya faru min ma iyaye na ne suke iya su kama suke mini faɗa wani bi don gaskiya na samu matsala wurin kawayen uwar gidana da dai mutane dai da yawa amma yan uwayen haihuwanta dai alhamdulillah ba wanda ya dame ni amma kawaye su ne dai suka sa mini hannu cikin lamari suka hana ni dai walwala to allama ala kulli halin mun tafiyar da rayuwar mu yanda Allah ke so shekara bakwai ne na na wannan shekara bakwai da kika kike wannan auren nan akwai wani abin da zaki ki tuna ya miki ciwo ko kuma kina ganin kai a wannan lokacin an cuce ki ba a miki adalci ba eh alhamdulillah alhamdulillah da yake yanda Allah ya yi haka ke faruwa ban ma damu da wannan ba abinda na damu ne skurin nan da ban samu na karkare ba shine mas matsala na cikin rayuwa amma ban da shi alhamdulillah Allah dai ya raya yaran ya musu albarka kuma na samu yanda nake so. Mun zo kan batun yanda yanzu Allah ya miki baiwa da kusan a ce shekara goma sha hudu ba a gama renon ki ba amma kuma ga kin teke za ki yi zaman kanki to a wannan lokacin wani abu kike ganin farkon abin da ya fara baki wahala gaskiya ne aure dai gaskiya experience ne ni ya zama na don kaga na saba kai kawo wasa da yan uwaye yaran school mu da yaran makarantar mu saboda shi an yi mini auren ma an kare ina gidan miji na ina nan ina wasa don kawaye na za su iya su zo wani bi mai gida na ma ya zo ni ina kasa ni ina da yake kakana ta sai mini kayayyakin wasa na yara da shi aka kai ni saboda shi in kawaye na suka zo mu muna kasa ne muna girke girke girke girken <laughs> na laka ko irin shinkafan dai da aka sai mini na gara shine nike ɗeba akwai ni dan da murfu kanana kanana da wani silbobi kanana na wasan yara na wasan yara shine muke sauka da kawaye na muna dafe dafe muna wasa wani bi mai gida na ya zo ma akwai wata yar gidan sarkin bori ita ne take iya ta duka min sa ta ce ke baki tasowa baki ga mijinki ya zo ba ne lokacin ma dai sai dai Allah dai Allah dai <laughs> kawai ya tafiyar da rayuwa wallahi Allah ya akai akai kaɗan kaɗan kar har ka gane kamar ke ta aure eh gaskiya ne da dai da shiga na ban jima ba no sai na ciki to da na cikin gaskiya lokacin ban fita ina jin kunya don da na fita sai a ce a wai ku duba wata amarya kanuwa. ga amarya kan kanuwa kuma ga ta tare da ciki lokacin mutane na mamaki ya aka yi haka to ni da kaina wannan wurin ban iya bada ban iya ce komi kan haka saboda shine dai cikasin da na to da kika yi cikin wurin uwar gidan baki samu sula da ita ba a'a da na cikin dama mu ba gidan mu daya ba amma mukan gamu wurin buki gaskiya abu da yawa ya faru da yake da da yake mazan mu Hausawa ne lokacin kowa na da abin hannun shi ya kawo inda muka gamu gidan buki duka mukan samu rikici wurin buki don ban da ikon walawa sai a ce ma lokacin muna rawa in an je gidan buki ana raye-raye muka je sai a ce ko menene ko motsi ne sai a ce da uwar gidana nike sai su ce da ita nike sai kaga rikici ya tashi ko lokaci inda sai dai bamu gamu ba mun gamu rikici ya tashi lokacin haihuwa na biyu dai haihuwa na na biyu don na farkon an tallafa mini wani renon yaro da menene in dai na zo na ce maka kama ina zuwa shi shikenan nati ko wane mutane ne in dai ya biyo gare ni na juya na gan kana zaune abin nan na ce maka kare ka ina zuwa shikenan saboda me yasa baki san eh ban san yanda kuma ina gajiya lokacin ma ni ban da jiki ne ga ni ɗar karama kuma dan da na haifi yana da jiki kuma da yake yana da sha'awa fari ne yana da jiki sai kowa na son ya karbe shi saboda shi da na baka ni na juya sai dai ka iske ni gida na sai dare don baka gani inda zaka gani kuma ni na je gida na yi bacci na kakanni na kuma da iyaye na Allah saka musu da alheri sun yi kokari sun taya wa haihuwa kwana biyun dai alhamdulillah lokacin na tare da mutanen gidanmu muna zaman arziki su ne suke nuna mini kaza kaza don ana firan matan aure sukan kira ni su ce zo zauna to daga nan wurin na fara daukar experience abu da yawa daga wurin na koyi da yake na tare da manya gida ta masu saurare abin da ya sauka kenan a wannan mako sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa lokacin da za mu shigo da wani sabon shirin inda za mu haska fitila kan matsalar shan miyagun ƙwayoyi tsakanin ma'aurata. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Baraka Bashir a kanan Dabo, Najeriya da Hawawu Abdulkarim a Accra, Ghana, sai kuma Hawa Sharif a nan birnin Washington DC da suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin. A madadin su duka ni alheri ke muku fata alheri. Yes,